رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل lisani من لساني amma badu أما alaikum wa rahmatullahi wa الله Yan uwa, muna jaddada godiya mu ga Allah subhanahu wataala da ya sake bamu dama muka dawo cikin wannan shiri na karatu littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah littafin da ke karantar da sallah ke karantar da sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa yadda manzo Allah yi sallah a dukkan rukuni da lungu da saƙo iri yadda manzo Allah yi a wannan aikace aikace da maganganun da ke cikin sallah gaba daya fatar mu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya bamu ikon koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Allah ka karbi ibadodin mu gaba daya inda muka yi kuskure ya Allah ka yahe muna idan ba manta ba darasi mu da ya gabata wato mun tsaya cikin bayani game da sajada har mun kawo inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci yakan tsawaita sajada har aka ruwaito cewa ƴaƴansa ko mu ce jikokinsa Hassan da Hussein wani lokaci sukan hau bisa bansa yana cikin sajada a masallaci tare da sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan yaji sun hau bansa lokacin da yayi sajada to sai ya jima baya dagowa domin gudun kada ya bata musu rai matsayinsu na ƙananan yara sai ci gaba da sajada ya daɗe ya daɗe sai lokacin da suka gaji suka sauko sannan shi kuma sai ya taso daga sajada kaga ya banci ya samu riba biyu riba ta farko dai gamsar da kananan yara mulaɗafa da tausasa ma yara lada ake samun kuri da gaske na biyu ya daɗe yana ibada ga Allah goshinsa na ƙasa yana sajada ga Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin lokacin da mutum ya kai goshinsa kasa yana sajada kamar yadda muka gabatar kamar yadda zo a wannan littafi da sauran littafan sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu al abd min rabbihi wa huwa sajidun lokacin da bawa yafi zama kusa ga ubangijinsa lokacin da yana cikin sajada to kaga manzo Allah yana kusa ga ubangijinsa lokacin da yana sajada kaga ya samu wannan riba na doguwar ibadar da yayi sannan kuma ga gamsar da yara kananan yara dukkan wani mai rauni idan kan masa abun da zai faranta masa rai zaka samu lada kuri da gaske tausasa sama mai rauni kamar yaro kamar mata kamar talaka wannan zai sa kai ma Allah subhanahu wataala ya tausasa maka domin manzo Allah na cewa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausasa ma wa'anda ke doron kasa shi kuma Allah sai ya tausasa muku to wa'anda ke doron kasa wa'inda suka fi cancanta da a tausa sama wa'inda suke gajiyayyu ne amma ba su kaɗai ba duk wanda ka yi tausai ka tausasa masa to kai ma Allah zai tausasa maka yau za mu ci gaba a inda muka aje a wancan satin wato mu tashi inda yake cewa fablus sujudi falala sajada tunda mun ji yadda manzo Allah yake sajada kuma mun ga yadda yake tsawaitawa da abubuwan da yake faɗa a cikin sajada yanzu muna so mu gane menene falalar wannan sajada wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu annabi yana faɗa domin nuna muna falalar sajada yana cewa ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawmul qiyama cikin al'ummata babu wanda ba zan iya gane shi ba a ran kiyama kar ku ɗauka cewa kun min yawa ran tashin kiyama wani ma cikin al'ummata ban ku gane shi annabi ya ce babu shi wanda ni rayu tare da shi da waɗanda suka biyo bayan na rasu har zuwa ranar tashin kiyama idan muka haɗu ran tashin kiyama kowa zan gane shi in yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qalu sai sabai suka ce o'o wa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah fi kasatil khalaiq suka ce ya manzo Allah ya za'i ka gane wa inna mutane a cikin mutane masu dimbin yawa yau ko mutane su to kaɗai aka ce ka san kowa ai abu ne mai wahala ballinta a ce ma Najeriya gaba daya ballinta ma a ce maka Afirka gaba ɗaya, ko ma a ce maka kai duniyar ma gaba ɗaya, to ba ma duniyar gaba ɗaya ba, a ce maka tun lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau kusan dubu ɗaya da ɗari hudu da ‘yan kai da yawa, dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in zuwa da hamsin tun aiko shi, so a ce maka tun daga wannan lokacin har zuwa yau ƙara gaba daga yau ɗin har zuwa ran tashin kiyama a ce duk wani ɗan adam da ya zo duniya ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi imani da manzon Allah ya mutu yana mai imani da manzon Allah a ran tashin kiyama manzon Allah zai gane shi suka ce ya manzon Allah to ya za a yi haka ka gane su cikin wannan taro qala sai manzon Allah ce ara'aita law dakhalta sabratan fiha khailun duhmun buhumun. wa fiha farasun agarru muhajjalun amma kunta ta'rifuhu minha manzo Allah sai yake ce mai tambaya kai ma ina tambayar ka yanzu da zaka shiga wani gargi wanda wannan gargin akwai khailun duhumun ke madawakai masu bakaki buhumun dilib bakaki dilim dilim wayanda suke babu komai fari a jikinsa a fuska ba fari a huwa ma haka ba fari a jikin ba fari bakaki ne ɗin. amma wa fiha farasun agarru muhajjalun cikin su aka samu wani doki wanda shi wannan dokin shi ko agarru wanda ke da farar fararen kafahuwa muhajjalun mai farhuska amma kunta ta'rifuhu shin ba za ka gane shi ba minhum ko kuma minha ke madawakai masu idan wayannan dubaka ni. amma shi wannan ga farar fuska ga kuma fararin kafahu za ka iya bambance shi da wa'yancan ko ba za ka iya bambance shi ba sai bawan Allah yake cewa bala eh ina iya bambance shi saboda kasancewa sai na da farfuska na yana da faradin kafa su ko yancan ba mai wannan to ga gane shi bai da wahala qala ce fa inna ummati yawman eh, yawma to ni ma al'umma ta a wannan yin gurrun min sujudi masu farfuska ne saboda sujada da suke yi idan mutum yana sujada da imani da Allah da imani da manzo Allah to huskarsa ran tashin kiyama za ta taso fara idan dai har ya mutu akan wannan imani muhajjalun ko masu fararin kafahu min alwudu'i shi ko saboda sun yi arwalla duk guraren da ka wanke a cikin arwalla zai taso fari huskar ka saboda kayi sajada za ta taso haka ita ma kuma kaga kayi arwalla bayan sajadar kaga ita za ta taso da farin fuska wato da farin arwalla da farin sajada kafafuwanka wa'inda ka wanke za su taso da da arwallah saboda ka wanke su haka hannuwa kaga kenan za mu taso dandaye kamar yadda ake ce ma dawakai masu fararin fuska a ce danda to haka za mu taso a ran tashi kyaman gima da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to tunna ko haka ne kaga ashe gane su bai da wata wahala cikin duniya ko sun kai nawa zan gane su wani ya nuna mana falalar sajida kenan domin saboda sajida za ka taso da farar fuska a ran tashin kiyama wanda wannan farar fuska ita ce za ta sa a bambanta ka daga arna su arnan su ne bakake ɗiɗɗiɗɗi amma kai ka taso da farar fuska da fararen kafahu da fararen hannuwa kaga wannan ya nuna ma fallar sajada da kuma fallar arwalla wa yaqulu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana faɗa hadisin da ya tabbata ingantacce hadisi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi na cikin bukhari yana cikin muslim manzo Allah na cewa idza arada Allahu rahmatan rahmata man arada min ahlin nari idan Allah yayi yi niyyar yayi rahama ga wanda yayi niyyar yi wa rahama cikin ƴan wuta cikin musulman da suka rayu a nan duniya da sabon Allah suka je tashin kiyama aka yanke musu hukuncin zama cikin wuta suka shiga cikin wuta to amma dai musulmai ne kuma suna da tauhidi ba sa hada kowa da Allah a wajen ibada Allah kadai suke bautawa amma kuma sun mutu suna sabon Allah ba su tuba ba irin abin da ya shafi zina irin abin da ya shafi ƙariya irin abin da ya shafi cin amana irin da sauran wasu laifukan da ba su kai kafirci ba ba su kai shirka ba suna wannan abun to bayan sun ɗanɗani wuta to Allah idan ya yi musu rahama amara Allahul mala'ika sai Allah ya umurci mala'iku an yukhriju man ya'budu Allah Allah ce ma mala'iku ku je ku fitar da duk mai bauta Allah cikin wannan wutar wanda duk ya mutu yana ibada ga Allah shi kadai baya shirka ku je ku fitan min da shi daga wutar yanzu Allah ya niyyar samu su kina fa yukhrijunahum sai malaiku su fitar da wayannan mutane wa ya'rifunahum bil bi athari sujudi ya za'i mala'iku su gane wayannan musulman a cikin wuta domin cikin wutan nan arna duka suna ciki sauran musulma wayanda ke sabo Allah suna ciki to ya za'i mala'iku su bambance wannan arne ne wannan musulmi ne shi na manzo Allah ya gaya mana cewa suna gane wa'annan musulman daga arna saboda asaru sujudi gurin sajida shi mai sajida da an shiga ana ganin goshinsa mai sajida ne ana ganin kafafuwansu masu sajida ne ana ganin hannuwansa masu sajida ne to daga nan sai a gane su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa harrama Allahu 'alan nari an ta'kula athara sujudi Allah ya haramta ma wuta ta ci gabubban wanka a gabubban sajida Allah ya haramta ma wuta ta ci inda goshin da ke sajada da hannuwan da ke sajada da guwayyun da ke sajada da kafahuwan da ke sajada Allah ya haramta ma wuta cin wa'annan gurare in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina waina musulman da suka saba ma Allah Allah ya sa su cikin wuta suna cikin wuta ana musu azaba amma Allah zai kare musu goshin su Allah zai kare musu hannuwa Allah zai kare musu guwayu da kafafuwa wannan kuma me dalili saboda suna sajada albarkacin sajada sai Allah kare wannan sauran jiki ya kone amma banda wannan guri to kuma shi yasa da mala'iku sun shiga wutar domin su fito da su lokacin da Allah ya niyya yi musu rahama to sai a gane su ta wannan bangare shi wanda ya mutu yana shirka da Allah wanda ya mutu yana kafiri to zai tashi ɗuɗɗiɗɗif babu alama gida ko da a nan duniya yana sallah amma dai yana shirka ga Allah to zai tashi cikin ƴan uwansa mushrikai wa'inda ba sa sallah domin shi mai shirka Dukka aikin da ya ba karɓaɓe ne ba Allah ba ya so Allah yakan karɓi sallar ka ne da zakarka da dukkan wata ibada da kai a lokacin da kana da tauhidi amma idan ya zan baka da tauhidi dukkan wata ibada da kai har da sallah har da zakka har da azumi har kowace ibada Allah baya so baya karba to shi yasa idan mutum ya mutu yana shirka ko da yana sallah a nan duniya to Allah zai tayar da shi bai da wannan farin fuska saboda ka zai tashi tare da arna saboda yana shirka wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a gane wannan alamar sajadar a jikinsu saboda sun mutu suna da tauhidi fa yakhrujuna minan nari to daga nan kuma sai Allah fito da su daga wuta bayan sun dandane wannan wutar gurgudan sabon Allah da suka yi lokacin da Allah ya so yi musu rahama sai ya sa a fitar da su fa kullum nu adama ta'kuluhu an-naru illa athara suyud dukkan jikin dan adam wuta na ci amma banda wannan gurin sujuda wani ya nuna mu nabi ya nuna mu na falala da muhimmancin sujuda ya kamata mu ɗauki wannan falala muhimmantu da yin sujuda irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin tana da matukar muhimmanci wannan kaga ya nuna muna wajabcin yin sajada a cikin sallah ya nuna muna falalar sajada a cikin sallah kamar yadda ya nuna muna falalar arwalla domin ya tabbata masu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan aka je a ran tashin kiyama zaka ga mutane sun zo za su sha taukin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen shan wannan taukin nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ga wasu masu sallah ne masu azumi ne masu zakka ne amma sai ga mala'iku sun hana musu shan wannan taukin wanda shan wannan taukin shine alamar cewa kai dan aljanna ne shan wannan taukin shine zai sa ba za ka yi kishirwa har abada ba to amma sai ya ga mala'iku sun hana ma wasu shiga wannan taukin su sha alhali kuma ga alamar cewa suna sallah a jikinsu amma mala'iku su hana musu to a wannan lokacin ne manzo Allah ke tambaya sai ce wayannan ya aka yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku su gaya masa cewa wayannan mutanen kai baka san abin da suka kirkiro ba bayan wucewarka bayan wucewarka sun fito da wasu ibadodin da kai baka yi ba sun kago bid'a sun saki hanyarka suna sallah wadda ba irin taka ba suna zikiri wanda ba irin naka ba suna watun ibadodi duka wanda ba irin naka ba sun canza suna wasu daban da suka kago ko kuma magabatansu suka kago musu wannan ta sa muka hana musu shan wannan taukin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fasuhukan fasuhukan azuba zuwa azuba zuwa Allah ya raka taki gona sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan idan mutu ya taso a ran tashin kiyama yana bidiya to shi ma sai ya sha wuta sai an ɗanɗana masa wuta sai dai kuma ya danganta wace irin bidi'a ce yazo da ita idan bidi'a ce babba mai fitar da mutum musulunci zai dawama a cikin wuta idan bid'a ce karama wadda ba ta fitar da mutum musulunci to zai shiga wutar za a hana masa shan wannan taukin sai a je a sa shi cikin wuta ba an sa shi wuta yayi shi karkaru to daga nan idan Allah ya yi niyyar rahama gare shi tun da dai bai yi shirka ba to Allah zai sa a fito da shi kuma ta wannan gefen ne za a gane alamar cewa shi mai sujida ne wannan lokaci ne za a fito da shi to kaga har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya taso da irin wannan alama ta sajida bai gane cewa wannan miye sa sai idan Allah ya gaya masa ta hanyar wa'annan mala'ikun Allah ka samu gani domin ga wa'annan sun zo za su sha tauke an hana musu annabi yana tambaya don me aka hana musu domin shi a ganin sa zullatul lafiya lau suke musulmai ne to a wannan lokacin ne Allah ke cewa a gaya manzo Allah matsayin wa'annan mutanen sun canza abun da ya bari sun kago bid'a a cikin addini to wannan lokacin sai manzo Allah sai ya ce to shikenan a zuba zuwa to kaga wannan yana nuna muna me yana nuna muna lalle ne wajibi ne ga dukkan musulmi ya kula da ibadar da yake yi a kowace ibada ce ya tabbatar da cewa wannan ibada ita ce wadda manzo Allah yayi wadda manzo Allah ya rayu akan ta kuma ya rasu yana yin ta haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu akan ta kuma suka bar duniya suna wannan ibadin duka abin da zaka yi niyyar ka samu lada ka tabbatar da confirm lalle wannan abun daga manzo Allah ne haka annabi idan an ce ma daga wani ko daga malam wani ko daga wane ne mai ya fito amma ba daga manzo Allah ne ba ya kamata ka yi saunan wannan abun kasancewar sa ba manzo Allah ya zo da shi ba haka kuma yake nuna mana falalar sajada domin sajada kun ga da ita gane mumini da wanda ba mumini ba dai take ake gane mai sallah da wanda baya sallah sai ma ne gaba da cewa as-sujudu 'ala al wal hafir yin sajada akan kasa ko kuma akan tabarma da yadda kai yayi kana iya yin sajada a kasa wanda wannan shine mafifici shine an kafi so haka manzo Allah yake yi haka sabai ke haka duk bayin Allah wanda ke da tawadu'i suke yi ya aza goshinsa a kasa ko kuma ka aza goshi akan tabarma shi ma ya halatta ko da yake wancan yafi amma dai ya halatta ka yi sajada akan tabarma ko kai ta sajada akan wata shimfida wa ya yasjudu ala al-ardi kathira malike cewa hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sajada akan ƙasa da yawa mafi yawan sajadar manzo Allah a ƙasa yake yi wa kana ashabuhu wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddatil harb sahabban ma haka suka kasance suna sallah tare da manzo Allah a lokacin da rana ta yi tsanani matukar tsanani fa idza lam yastati ahaduhum an yumakkina jabhatahu min al-ardi basada thawbahu fasajada alayhi har ta kasance sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna sallah bayan manzo Allah lokacin da ana tsananin zafi sukan aza goshin su a ƙasa amma idan suka ji ƙasar ta yi zafi kore da gaske zafin da ba sa iya aza goshinsu a ƙasar to za su shimfiɗa tufafinsu sai su aza goshinsu a kan wa'annan tufafin nasu radiyallahu ta'ala an anhum ajma'ina wannan fasu ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi ne manzo Allah haka suke ibada a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sajada a ƙasa sallallahu alaihi wasallama sabbansa suna sajada a ƙasa su aza goshinsu a ƙasa duk darajar goshin manzo Allah da gosunan sabon manzo Allah amma sukan aza su kasa kar ka dauka cewa kai kai kirman da baka iya aza goshin ka kasa ga wanda ya fi kai fi kowa a duniya a kasa yake aje goshin sa lokacin da yake sajada haka sabon manzo Allah ma kasa suke ajewa a kasa suke sajada da hannuwansu duka suna azawa a kasa idan zafin rana ya kai zafin ranar da ba sa iya aza goshi kasa saboda tsananin zahiraran to a lokacin ne suke ɗauko tufafinsu sai su shimfiɗa domin su samu sassauci wannan zafin ranar ridwanullahi ta'ala alaihim wa kana yaqulu har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin da ya tabbata yana cewa wa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura Allah ya sanya mini ƙasa dukkaninta ya bani ƙasa ya ba al'umma ta ƙasa ta zama musu masjidan wa tahuran a gurin sajada kuma ta zama musu a gurin salki mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abinda Allah ya fifita mu ya daga darajar mu saboda darajar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an sanya mu na gurin sallah a duk inda muke duk inda kake matukar akwai kasa yi sallah wannan gurin duk inda yake matukar akwai ƙasa ko da babu ruwa yi amfani da ƙasa ka yi tsalke kenan muna iya yin sallah a ko'ina muke wannan yana daga cikin mu'jizojin manzo Allah yana cikin khususiyat da mumayyazat na manzo Allah da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah yake cewa fa aina ma adarak adarak adarakat rajulan min ummati as-salatu a duk lokacin da sallah ta samu wani daga cikin al'ummata in ji manzo Allah a duk lokacin da sallah ta samu wani mutum cikin al'ummata to fa hu masjidu to kaga yana da masallacin saurin sallah wa hu da dahuruhu kuma yana da abun arwallarsa shine yana da ruwansa kenan yana da ƙasa. wadda zai amfani da ita yi sallah ko ina ba dole sai masallaci ba yana da ruwan arwalla shi ne ƙasa ya yi mama ba dole sai da ruwa ba in babu su wa kana man azimu na zalika amma mutanen da suka wuce kamin zuwa na annabawan da suka wuce da al'ummominsu su kamin zuwa na su ka an tsananta musu a hakan wato suna an girmama musu abun har ya zama inna ma kanu yusalluna fi kana isihim sallar su ba ta yiwa sai a cikin cuci-cuci wa ihim da kuma majami'insu ko da sallah ta kama shi a gona lokacin ibadarsa ta yi amma yana gona ko kuma lokacin ibada ta yi amma yana daji wajen kiyo to ba damar yi sallah sai lokacin da ya dawo a wannan cocin nashi sannan yin ibada to kaga wani akwai tsanani akwai wahala amma mu al'umma manzo Allah Allah yana bukatar sauki a wajen mu wannan shi yasa sai sassauta muna cewa ba sai ka je masallaci ba idan ta kama ka a wani guri kai sallah a nan, amma dai idan kana iya zuwa masallaci shine aka ce dole ne amma idan yanzu kana cikin daji ba masallaci to ba ce dole sai ka je masallaci ba kai sallah a anan tunna akwai ƙasa a wannan guri idan ka rasa ruwa to shikenan kuma ko kuma a'a ka rasa ruwan ba amma baka iya amfani da ruwan saboda rashin lafiyarka wadda ke a jikinka takan karu ko kuma takan daɗe bata warke ba idan kai amfani da ruwa ko kuma a yanzu lafiyar ka kallau amma da kai amfani da ruwan to kuma zaka samu rishin lafiya to an ɗauke ma wannan sai ka je ka yi taimama saboda sauƙi na addinin musulunci domin Allah yana cewa wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku wani wahala ba a cikin addini kuma wata aya Allah na cewa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana bukatar sassauci da sauƙi gare ku ko al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya bukatar wahala a wajenku. kaga wannan duk sauki ne muna godiya gare ka ya Allah cewa Allah ya hore muna yadda zamu yi ibadar mu cikin sauki ba tare da wahala ba kuma ya sassauta muna wannan ibadar bai tsananta muna wannan ibadar ba wannan duk sauki ne da rahama da jinkai wanda Allah ya yi muna wa kana rubbama sajada fi tinin wa ma'i har ma saboda tawabi'i irin na manzo Allah wani lokaci ma yakan yi sajada cikin ruwa da cabo na laka sallallahu alaihi wasallam an yi ruwan sama ga ruwa ga kyadu ya aza goshinsa a hakan yi sallah saboda tawabi'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yakan haka an ruwaito da zama annabi ya haka wa qad waqa'a lahu zalika fi subhi lailati 21 min ramadana hakan ta faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata ramadana daren 21 ga wata ramadana wanda sabai ke fassarawa da cewa a wannan dare ne lailatul qadari domin wannan daren ne aka yi ruwa ruwan sai suka nuna cewa ni'iman nan ta nuna lailatul qadari ne daren 21 ga watan ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masallaci aka yi ruwa hina amtarati sama lokacin da aka yi ruwan sama sai aka yi ruwan sama da aka yi ruwan sama kuma masallacin manzo Allah yana ruwa masallaci ne wanda aka yi kamar rumfa rumfa ce da aka dauko tsumoji na dabino aka ruha aka ɗauko hakukuwa da ganyen itatuwa aka ruhi idan aka yi ruwa ruwa na shiga har cikin masallacin to shi na mai ruwaituwa yake cewa a wannan ranar 21 ga watan Ramadan lokacin da muke tsammani dire ne na lalitul Qadri lalle na ga manzo Allah ya yi sajada a cikin ruwa wasala saqaful masjidi wannan ruhin masallaci sai ya zubar da ruwa sai ya yi ruwa wa kana min jaridin nakhali dama wannan ruhin an yi shi da tsumoji na dabino aka hada da hakukuwa da ganyen itatuwa aka ruhi fasajada sallallahu alaihi wasallama fil ma'i wattin sai ga manzo Allah yana sajada a cikin ruwa yana sajada kuma a cikin laka ya aza goshinsa a ruwa da laka a masallacin qala abu sa'id al-khudri sai abu sai din al-khudri mai ruwaito hadisi yake cewa fa afsarat aina ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ala jab'atihi wa anfihi athrul ma'i wa tin idanuwa na da kaina inji abu sai din al-khudri babban sabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idanuwa na da kansu sun kalli manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan ranar ko da ni kalli manzo Allah na gani akan goshin manzo Allah da hankin manzo Allah na ga asarar ma'i wato danshi danshin ruwa ne da kuma laka akan goshin manzo Allah da kuma hancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya aza goshin sa kasa ya aza hancin sa kasa wanda kuma yake nuna muna akwai so inda idan suna sallah suka ga wannan gurin kasa ce ba inda suke ra'ayi ba to zaka ga sun yi sajira ba yadda ya kamata su yi sajira ba sai su dan aza goshi kada wani ma goshin ma bai ko kaiwa kasa kawai dai sai ishara kamar ya kai wai don kada goshin su ya baci bawan Allah goshin na faka tuna da wata rana cikin ƙasa yayi bawan Allah hancin nan naka fa wani lokaci cikin ƙasa yayi wannan kasar da kake gudu to menene abun gudun kasar kuma ka sake tunawa ba kai kan din nan fa da kasar aka diba aka yi ka da kai asalin ka kasa ne kuma kalli kasa kalli jikinka ka gani bawan Allah ai akwai alaka sun yi kama da juna to can zaka koma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga kasar muka yi ku inji Allah kuma cikin kasar za ku komawa inji Allah kuma ƙarshen al'amari za mu tayar da ku daga kasar domin mu yi muku hisabi kowa ya san matsayinsa kowa ya ɗauki aikinsa sakamakon aikinsa to wannan ya kamata kenan idan haka ne eh, ka ji tsoron Allah ka aza goshinka ƙasa ka da hancinka ƙasa kamar da aka siffanta ma yadda ake sajida kuma ka daina kyambar ƙasa a lokacin da kake sajida kafafuwanka su yi sajida hannuwanka tafunan hannuwanka su yi sajida goyunka su yi sajida goshinka da hancinka su tabbata ka tabbatar da su yi sajida wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadiba ruwan masal ruwa akai ruwan sama masallacin sa ya kada ruwa ga ruwa a masallaci ga laka a masallaci haka manzo Allah ya aza goshinsa ƙasa yi sallah haka sabon manzo Allah suka aza gosunansu a ƙasa suka yi sallah baka kai su daraja ba bawan Allah sun fi ka daraja bawan Allah sun fi ka matsayi bawan Allah suna da tabbaci daga Allah Allah ya ce ya yahe muku su baka da wannan tabbacin bawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shike da addini shi aka aiko da addini shi kuma Allah ya yahe mazunubinsa wanda ya yi da ma wanda bai yi ba duk Allah ya yahe masa amma hakan kaga wanda yake wa Allah bambadanci kaga yadda yake wa Allah ibada babu kisa cikin ibada amma kai duk wannan baka da tabbacin ko ɗaya daga cikin su amma gashi kuma kana wa Allah kissa a wajen ibada ya bayin Allah mu tuba mu Allah mu gyara ibadar mu mu gyara alakar mu tsakanin mu da ubangijin mu wa kana yusalli alal khumra a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa hadisi kuma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana salla alal khumra akan khumra wato khumra abun gani wani dan abu ne wanda ake aza a saman sa ayi sajida a can wani dan abu ne suke yi domin su aza goshin su sama don sajida wanda fadin sa bai wuce fadin fuskar mutum ba kawai don huska an ka yi shi ka aza huskar ka sama ka yi sujada wa ana yi ne da kaba wani lokaci kuma ana yi ne da wasu abubuwan da ba kaba ba kamar waton bawu ah, suna amfani da bawu su yi wani lokaci suna amfani da bawu irin na rama su yi shi wani lokaci kuma da kaba wani lokaci da wani abu da ya sauka da suke yi ne amma faɗinsa fadin fuska shi yake cewa komra murin ah, aje goshi kenan a yi sajada to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan aza fuskarsa saman sai yi sajada idan rana ta yi tsanani sallallahu alaihi wa sallama ko kuma a wani lokacin da ya dama wanda yana nuna mana ya dai halatta ko da yake aza goshi kasa ya fi lada to amma wannan ma ya halatta ka aza fuskar ka akan wannan abun wannan eh, tabarmar ta kaba ko tabarmar roba ko wani abun da aka yi domin a yi sajida a kansa wannan duk ya halatta manzo Allah yana yi a hayana wani lokaci manzo Allah yana haka hadisi yana cikin bukhari tun ya nuna ma a hayana ba kullum ba wancan na azawa goshi a kasa shi ne fi yawa wa alal hasil malice kuma ya inganta hadisi tabbatacce hadisi na cikin sahih muslim manzo Allah yana sajada akan tabarma a wani lokaci kuma ayanan wa salla marbatan wa qadis wadda min tuli ma lubisa wani lokaci manzo Allah ya taba salla akan wannan tabarma kuma ta yi baki kirin saboda yawan umfani ne da ita da ake yi min tuli ma lubisu saboda an dade ana amfani da tabarmar hatta tsufa hatta yi baki kirin a hakan manzo Allah bai kyamace ta ba ya aza sa sama yayi sajida saboda tawadu'i irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Ke na manzo Allah yana aza sa kan tabarma wani lokaci sallam wani lokaci kuma alal khumra amman dai amman dai ya fi amfani da azagocinsa a kan ƙasa fiye da yadda yake azawa a saman tabarma ko sama wani abu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka gabatar da bayani to yanzu mun je inda manzo Allah yake sajada kamar yadda kuma mun ji falalar wannan sajada to sai malai sake cewa arrafu min sujudi dagowa daga sajada bayan ka ji falalar sajada ka ga yadda ake sajada ka ji zikiran da ake cikin sajada kaga kuma irin ababin da ana iya yin sa gida a kansu a cikin sallah to sai kuma mala yake so ya nuna maka ana tasowa bayan an kare sujudar kuma to tasowar ya ake yin tasowar iya manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam bari mu je yadda mala yake karantar da mu yadda manzo Allah ke tasowa daga sujida kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu min as-sujudi mukabbira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dago kansa daga sajada yana mai kabbara sallallahu alaihi wasallam kenan lokacin da yake dago goshinsa daga ƙasa a lokacin yake kabbara Allahu akbar yana dagowa da wannan saboda kun ga manzo Allah ai duk lokacin da yake sunkuyawa ko yake tasowa yakan kabbara to yana dagowa da kabbara yake tasowa wa amara bi zalika al-musii'u salata kuma ya umurci al-musii'a salatahu wannan da yake walaƙanta sallarsa mai muna na sallarsa wannan dai wanda ya sallah manzo Allah ce ko ma kai sallah baka yi sallah ba wannan da manzo Allah ya koya mu yadda ake sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi wannan umurni cewa idan zaka dago daga sajada kai kabbara har yana ce masa la yatimmu salatu li ahadin minan nasi sallar daya daga cikin mutane ba za ta inganta ba hatta yaf'ala kaza wa kaza ya lisahu har ya kawo da hatta yasjuda har sai gida sun mata tadma inna mafasiluhu sannan gabubbansa su natsu cikin sajida kaga sajida dole ne natsuwa cikin sajida dole ne wajibi ne ya kula sannan kuma mutum ya faɗa ina sun sallasa ta inganta ta cika ya ce Allahu akbar ya yi kabbara wa yarfa ya dago kansa hatta stabi ka'idan sai ya daidaita a zaune to kaga manzo Allah ya koya masa zai yi kabbara a lokacin da yake dagowa ko ma dai yayi kabbara sannan ya dago ko kuma da kabbaran da dagowa yayi su a lokacin ɗaya, wannan duka ya halatta Na wannan shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wannan bawa Allah kuma kun ji da hadisi ya nuna sallar ɗayan ku ta cika sai ya yayi sajida idan ma ya yi sajida kuma to kuma sai ya natsu cikin wannan sajidar bayan haka kuma idan zai tasowa kuma sai ya yi kabbara idan taso daga kabarar kuma kuma manzo Allah ya koya mana lalle ne kuma sai ya daidaita a zaune bayan ya taso daga sujida kar ya zama daga ya dago kansa kuma maza maza ya sake komawa a idan ka taso ka zauna daidai kuma ka natsu a lokacin da ka taso wannan shine abin da manzo Allah koya mana wannan hadisi ingantacce hadisi tabbatacce hadisi wanda ke zama umda ga sallah summa yufrishu rijlahu al-yusra fayaqudu alaiha to daga nan kuma sai mutum ya shimfida kafarsa ta hagu sai ya zauna a kanta sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah yake kuma haka ya bada umurni da ayi menene ake nufi da shimfi da kafarsa ta hagu kenan ya kwantar da kafarsa ta hagu a ƙasa to sai ya zauna bisa kafansa wannan haka ake lokacin da mutum ya taso tsakanin sajada da sajada zaka kafar ka sai ka zauna a kanta ba za ka zauna bisa ga ɗuwayyunka ba a ƙasa a'a za ka zauna bisa kafar ka ta hagu waccan kuma kafar ka ta dama ka kafa ta wannan haka ake sajada. a haka ake tasowa daga sajida idan ka yi haka ka taso daga sajida ka zauna bisa kafarka wannan kafar taka ta hagu ka zauna a kanta to sai ka natsu sallallahu alaihi wasallam haka yake sai ya natsu mutma'innan yana na mai natsuwa wa amara bi zalikal al salati wannan da ya muna na sallarsa manzo Allah ya umurce shi da haka wa amara bi zalika musi'a salati annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurce al musi'a salatahu da wannan mai muna na sallarsa shi dai wancan dai hadisi annabi ya kaya masa haka fa qala lahu annabi yake masa idza sajadta famakkil li sujudika annabi yake masa to idan kai sajada to lalle ne ka natsar da kanka a wajen sajada ka kai goshin ka kasa ka kai hannuwanka ƙasa ka kai guwayyonka ƙasa ka kai kafafuwanka ƙasa shine tamkinu shi ake nufi da Famakin lisujudika ka kai su ƙasa daram kar ya zama hannuwanka ba su kai bisa guwayyu ba a hannuwanka ba su kai ƙasa ba ko goshinka bai kai ƙasa ba ko kafafuwanka ka kira su sama wannan ba kai tamkinu sujudi ba annabi ce a famakkin lisujudika ka tabbatar da wa'annan gabuban naka duk sun isa ƙasa fa idza rafa'ata idan ka ɗago kuma daga wannan sujadar bayan ka kammala ta faqud ala faqidika al-yusra sai ka zauna bisa ga cinyar ka ta hagu kenan sai ka zauna bisa kafar ka ta hagu bisa ga bangaren ka na abunganka na hagu wa kana yansibu da al-yumna amma ya kasance sa ta hagu ita kuma yakan kafa ta ni. kenan ya zauna bisa duwayensa ta hagu bisa kafarsa ta hagu sannan kuma ita ko ta dama ya kafa ta haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam wa yastaqbilu bi asabiha alqibla sai ya fuskanci alqibla da wa'annan yatsun nasa kidan yatsun kafarsa ta dama wadda ya kafa sai su dibi alqibla bayan ya kafa ta kahe a tsaye sa sama can mahaɗar yatsunsa inda yatsunsa suka fito kenan yana kasa su ko yatsun suna dibin gabas sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah yake wani lokaci haka yake to ana son kai haka babu Allah a lokacin da zaka yi sajida wannan duk sifofin sajida ne malam sai ya ci gaba da kawo muna wani nukuda bayan waccan nukuda kuma yake cewa al-iqa'u bayna sajidataini wato ƙarin bayani game da wancan wato tsugunnawa tsakanin gida guda biyu yanzu wannan da muka ambata wanda muka kare bayani a kansa zaka zauna ne bisa ga duwayyunka amma ba a ƙasa ba a bisa kafarka ka shimfe da kafarka ta hagu a ƙasa ita kuma ta dama ka kafa ta ka tsayar da ka yana sama inda yatsunka suka fito a ƙafarka. shi kuma yana ƙasa su kuma yatsun suna dibin alƙibla to wannan shine zama na farko kenan wanda ya halatta kai shi kuma shine mafi yawan wanda manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam na biyu shine ya kawo mana a yanzu al-iqa'u baina sajdataini shine wato tsugunnawa tsakanin sajida da sajida yanzu ka taso da sajida ta farko zaka je sajida ta biyu kamar yadda muka sani ko ce raka'a tana da sajidu guda biyu ka taso da ta biyu kamin ka je ta farko to ya kake zama a wannan gurin tunda mun ji wancan na farko zaman da za ka yi to ƙari kuma zama na biyu kuma game da wannan nukuda shi kuma ga yadda yake yi shi ne iki'a'i menene iki'a'i shi kuma shi ne mutum ya kafa kafahuwansa dukan guda biyu tuna da azumunci ya da hagu ya zauna a kanta to yanzu kuma wannan eh, na biyu sifa ta biyu kenan cikin sifan zama tsakanin sajada da sajada shine duk kafahun da na daman da na hagun duka sai ka kafa su ka su tashi duddugen kai tashi tsaye nan inda kake takawa da shi inda yatsu suka fito shi kuwa za a kasa su yatsun su dibi alqibla dukkan kafahuwan ka guda biyu su yaka sai ka zo sai ka zauna bisa dugadugan naka yanzu suna tsaye sai ka zauna a hakan guwayyunka su ma suna ƙasa domin idan kai wannan zaman kaga guwayyunka za su zo a ƙasa kenan guwayyunka ƙasa ƙasa wa'annan inda yatsu suka fito a ƙasa suna dibin alƙibla biyu kafafun guda biyu kai ko ka zauna bisa dugaduganka guda biyu wannan shine ake nufi da al'iqa to wata rana annabi yana wannan amma mu kula yin wannan da yake yi na farko dai ba kullu yake ne ba mafi yawa wancan na farkon da muka ambata shi shine yake yi yana zama bisa kafarsa ta hagu mafi yawa amma wani lokaci ya yi wanga na biyu din na biyu mu fahimci cewa na biyu din nan da yake yi sa haka to tsakanin sajada da sajada kawai yake yin sa domin akwai wasu da ke haka sai su yi wannan zaman tsakanin sajada da sajada sannan idan aka zo wajen tafiya ma sai su yi haka to a wajen tafiya haramun ne kai haka kuma za mu cimma kyar idan muka cimma inda ake bayani game da sajada a nan gaba amma a wajen zaman da ake tsakanin sajada da sajada so a wannan ya halatta kai irin wannan zaman wanga na biyu din ya halatta tsakanin sajada da sajada ka kafa kafa ka guda biyu su tashi tsaye ya zama inda yatsunka suka fito can ah, matakakka sai ya zama a ƙasa ka na na dama da na hagu ya taso sama guwayunka na ƙasa sai ka zauna bisa wa'annan dugadugan naka wannan irin zaman ya halatta amma tsakanin sajada da sajada amma idan aka je wajen tafiya wannan kuma dole ne ka zauna bisa ka idan tafiya ta farko ce idan tafiya ta biyu ce sai ka zauna a ƙasa gaba ɗaya ba bisa kafa ba za mu cin mai da yarda Allah amma dai muna son mutane su fahimci wannan nukuda domin tana rikitar da mutane da dama saboda an ga annabi na irin wannan zaman tsakanin sajada da sajada to sai wasu sai suka ɗauka kuma har wajen sajada ma ana yi a wajen sajada annabi bai kuma ya hana yi za mu cimma hadisan da yarda Allah na farko kenan na biyu kuma na eh, kuma mu fahimci wancan nukuda da ni ambata cewa mu ba kullum annabi ke irin wannan zaman ba ko da a cikin sajada tsakanin sajada da sajada ne ba kullu yake wannan zaman ba a'a wani lokaci yayi wani lokaci kuma baya yi sadda baya yin yahi yawa bisa ga lokacin da yake mafi yawa ya fi zama bisa kafar saka mai da muka ambata tsakanin sujada da sira to shi na malaki cewa wa kana ahyanan yaqi wani lokaci yana zama iqa yana tsugunnawa yana zama bisa duga-dugansa. in baka gane abun da ake nufi da iqa'u ba baka gane da yaqi din nan ba Shi shine yake yantasibu ala aqibaihi yakan kafa dugadugansa yakan zauna bisa dugadugansa wasu duri kadamai da ƙirjin ƙafahuwansa eh, wato ta inda yatsu suka fito su zai kafawa a ƙasa sai ya zauna bisa dugadugunsa to wannan shi ne iqai to manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yana haka kuma sabban manzo Allah ma suna haka kuma wannan shi ne. bambancin zaman tafiya da zama tsakanin sajada da sajada a yi kokari a bambanta wannan kar a yi musu bugu ɗaya tsakanin sajada da sajada ya lata kai irin wannan zaman amma tafiya kan biyu ne a gare ta zama na farko za ka zauna ne bisa ga kafarka ta dama iri wannan zaman da muka ambata tsakanin sajada da sajada zama na biyu za ka zauna gaba ɗaya a ƙasa idan sallah mai zama guda biyu ne idan kuma mai zama ɗaya ne to kuma za ka zauna bisa kafanka ne ba za ka zauna a bisa ɗuwayunka ba amma wasu malamai na da fahimtar cewa idan zama mai a tafi a mai zama ɗaya ne to za ka zauna bisa ga ɗuwayunka ne wasu kuma na da fahimtar cewa idan zama tafi sallah mai zama ɗaya ne sallah mai zama ɗaya ne to za ka zauna yadda ka ga dama ko ka zauna bisa kafarka ko kuma ka zauna bisa ga ɗuwayyunka a ƙasa ka zauna a ƙasa to wannan duka dai maganganu ne na malamai da kuma fahimtar da suke kokarin su fahimta daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka dibi hadisan za su fi karfafa ma cewa zaman ka na farko a tafi sallar da ke da rakoyi guda wato sajada guda biyu kaga wannan ba sabani wanda ke da tafiya guda biyu ba saɓani zaman farko ka zauna bisa kafarka zama na biyu ka zauna ƙasa amma wancan da ke da tafiya ɗaya to shi hadisan sun fi ƙarfafa muna cewa za ka zauna bisa kafanka ne domin shi ne na farko shi ne na ƙarshen da saboda ka za ka zauna bisa kafafunka ne wannan shi ne mafi kyau ko kuma wai da hadisan ke nuna ko da yake wancan su ma suna da nasu dalilai karka zarge su wanda ke cewa a'a ka dai zauna bisa ɗuwayinka ne kawai ko kuma a'a za ka zauna in ka ga dama bisa ɗuwayu in ka ga dama ka zauna akan wancan dukkanin su babu ni wanda zai iya ce wanda zai ce idan yi haka babu sallar ka amma muna son ne mu gano hakikani irin yadda manzo Allah ya sallah domin mu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewar manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah muna kokari mu koyi da manzo Allah cikin sallah ba sallah kadai ba duka ibadodi muna so mu koyi da manzo Allah sai nukula ta karshe ne inda yake cewa wujubul idimi nani baina sajdataini wajibcin natsuwa mu yi bayani cewa a wajen sajida dole sai an natsu to zai zai kara muna bayani akan haka wa kana sallallahu alaihi wasallama maliki ci wallahi manzo Allah ya kasance ya tsamba innu hatta yarji'a kullu azmin ila mawdihi annabi yana natsuwa har kowace gaba ta koma a gurinta wa amara bi zalika al musii salati kuma ya umurci musii da wannan wa qalla wa annabi yake masa la tatimu salatu ah-, ahadukum hatta yaf'ala zalika sallar ɗayan ku ta inganta sai yayi haka kenan sai ya natsu a cikin sajada wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sajdati wani lokaci yakan tsawaita sujada har ya sai eh, zaman dan wannan zaman da yake tsakanin sujada da sujada wani lokaci yakan tsawaita wannan zaman har ya zama ya kusa ga sajadarsa wa yana yamkusu hatta ya kula al-qa'ilu wani lokaci sai ya zauna har mai faɗa ma yana ya cewa kan nasiya ai annabi ya manta saboda ya dade ya taso da sajada ya zauna sai ya dade ya dade har ka dauka cewa ya dade ya manta kila ya fara tahiya alhali ba mantuwa ce yi ba a'a yana da tsawaita ta har kusa ga sajida sallallahu alaihi wasallam har ta kai kusa ga sajida to kina wannan ya nuna muna ana natsuwa tsakanin sajida da sajida bayan ka natsu cikin sajida to idan aka taso da sajidar kuma dan wannan zaman da ake tsakanin sajida da sajida nan ma kuma zaka natsu sai ka tashi ka zauna daidai kuma ka natsu kuma ka dan jima wannan gurin ko da bai kai dadewar da ka dade a cikin sajida ba to ya zama dai ko kusa gare shi ne sai kuma malai yake cewa al-azkaru ba'da sajidataini zikurran da ake yi bayan wayannan sajadun guda biyu tunda mun ji an ce idan ka taso daga sajada ana buƙatar ka natsu ka zauna har ma ka ɗan jima a wannan gurin kamin ka kai zuwa sajada ta gaba to kuma akwai abin da ake son ka ba zama ɗaya za ka yi jim ba a'a ana son ka yi wasu addu'o'i ka yi wasu zikurra da mazu Allah ya koya muna ga su kamar haka wa ya yaqulu fi hadhihi al-jilsa manzo Allah yana faɗa a wannan zaman da ake tsakanin sajada da sajada idan yayi ta farko kami ya je ta biyu yana cewa Allahumma wa fi lafzin rabbi yana cewa Allahumma gfirli wani lafzi ko yace rabbi gfirli warhamni wajburni warfani wahdini wa'afini warzuqni annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin haka ina fata an gani nan kinan cikin sajadarsa yana faɗin wannan ko ya ce Allahumma wa dene war zukune kaga wannan shi kenan wani lokaci kuma sai ya ƙara ya ce Allahumma fa'ne wa wajburni wa afine war zukune yana faɗi haka wa tarata wani lokaci ma sai ya ce rabbi ighfirli ighfirli rabbi ghfirli ighfirli sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma aina faɗi wannan to kaga wannan duka abinda manzo Allah yake faɗi min manasa Allahumma firli ya Allah ka gafarta mini warhamni Allah ka mun rahama wajburni Allah ka dora ni inda ni samu kareya kareya tattalin arziki kareya imani kamar kareya aiki kareya zuciya wata matsala duka ta shigo cikin wajiburni duk ka dora ni ka gyara ni warfa ne Allah ka daga darajata wa'adi ne Allah ka shirye da ni wa ne? Allah ka bani lafiya ne? Allah ka ni. wannan addu'o'i masu matukar muhimmanci ne idan Allah ya karba ma wannan addu'o'in ka ci nasara ba karamar nasara ba da magana to kaga wa'annan duka suna nuna mana shiriyar irin ta manzo Allah a duk sallah ko ina abubuwa ne masu amfanin ka duniya ka da lahiran ka annabi ki koya maka bayan ka taso da sajada kai wannan addu'a Allah ya karba aka ga shikenan bayan ka yi cikin sajidar ma ka yi cikin rukuyi ka yi lokacin da kai kabara harama kamin ka kai ga karatu duka kai duka wa'annan zikurra ne wa'anda ke tabbatar da tauhidi ga Allah da ke tabbatar da bukatar bawa zuwa ga Allah wa kana yaqulu ma fi salatil layli annabi yana faɗin wa'annan a lokacin da yake sallar dare summa kana yukabbiru wa yasjudu sajdata thaniya bayan ya kare wa'annan adoyin to shikenan kuma sai ya je yayi kabbara sai ya sajada sajada ta biyu kenan wa amara bi zalika musi'a salata kuma ya umurci wanda ya muna sallarsa da hakan Faƙar lahu da an amarahu bil itminan annabi ya gaya masa bayan ya bashi umarni ya natsu lokacin da ya taso bayyana yi tsakanin sajdawa guda biyu kama sabaka kama yadda ya gabata yake summa taqulu sannan ka ce Allahu akbar summa tasjudu sannan ka yi sajda hatta tatma'inna mafasiluka sai gabubanka sun nasu bayan ka yi kabbara sai ka je ka yi sai gabubanka sun nasu sun maf'al zalika fi salatika kulliha kai haka a sallar ka gaba daya kaga wannan duka haka annabi koya masa a kenan akwai natsuwa tsakanin wannan sajada da waccan sajada wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hadha takbir wani lokaci ahyanan wani lokaci kuma annabi har yana daga hannayensa kamar da kasa yana daga lokacin da ya kabbara harama nan ma yana yin haka idan ya taso daga sajada sai ya daga hannuwa idan ya zauna ya ɗan wannan zaman zai sake sajada ta biyu kuma sai ya ɗaga hannuwa sai ce Allahu Akbar sai ya je sajada ta biyu kuyi lokaci annabi yana haka so daga karka kore abun da annabi yake yi idan kana yi kai sai ka yi idan kuma ba ka yi to ka karanta da al'umma suna yi wanda ya ga dama sai ya yi ba dole ne ba bai ɓata maka sallah amma idan kai koyi da manzo Allah ko kai wannan da niyyar koyi da manzo Allah lalle ne Allah zai baka lada saboda kai koyi da manzo Allah tuna annabi yana haka wani lokaci wa kana yasna'u fi hadhihi sajada mithla sana'a fil ita ma sajada ta biyu to sai yayi ta kamar yadda yi waccan ta farko da natsuwa da kuma zikuran da muka ambata summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran sai ya dago kansa yana kabbara kamar yadda muka yi bayani wa amara bidhalika almusi'a salata kuma ya ba da umurni ga wanda ya muna sallarsa shi mai haka fa qala lahu bada an amarahu bis sujudi Saniya ya gaya masa baya umurce shi cewa yi sajada ta biyu yake ce masa kama marra kama yadda wuce sun yarfa ra'asahu summa yarfa ra'asahu sannan ya ɗagu kansa sai yi kabbara haka manzo Allah ya umarci wannan usulata mai muna na sallar nan tasa yake yi haka dinnan eh yace bayan ya natsu cikin wannan sujada ya yi kabbara ya daga hannayensa sai ya je wajen sujada waccan sujada ta biyu ita ma sai ya natsu bayan ya natsu kuma ya yi zukurran da aka koya masa bayan haka kuma sai ya dago kansa tare da kabbara ko kuma ya dago kansa sannan ya yi kabbara wa qala lahu yake masa summa suna zalika fi kulli raka'atin wa sajda sai kai haka a kowace raka'a ka yi yadda muka guda ma yadda ake rukoyi ko wace sajada ita ma ka yi kamar yadda muka nuna ma yadda ake sajada da zikirran da ake da natsuwar da ake da tasowar da ake cikin sajadan da natsuwar da ake bayan an taso da zikirran da ake bayan an taso da kabbar da ake ta biyu duka wanda muka koya ma haka za ka yi a sauran sallar ka gaba kenan wannan kamar ka yi raka'ar farko kenan to raka'a ta biyu ma ka yi haka raka'a ta uku ma haka raka'a ta hudu ma haka sallallahu alaihi wasallam haka ya koya muna haka ya koya mu wannan bawan Allah kuma haka ya kamata dukkan musulmi sallarsa ta kasance ba sajada tare da wato gudu ba mutum ya aza goshinsa kasa ya zaburo ya aza hancinsa kasa ya zaburo ba tare da natsuwa ba a ya kamata mai sallah ya zama mai natsuwa ne ka dibi awa nawa kake a kasuwa awa nawa kake kana neman duniya amma ka diba lokacin da kake da alaka da ubangijinka kake alaka da ubangijinka lokacin da kana gab da ubangijinka lokacin da ubangijinka ke cewa roƙa in biya maka Wannan lokacin kuma kake ta gaugawa kakab kakab kakab hankalinka ma baya a wajen sallar ga Allah gaban ka yana cewa roƙa in biya maka baka ma mai da hankali ba baka ma san abin da kenan ba baka ma kila ma wani sai ya ƙare sallah bai ko san min ya faɗa cikin sujada ba ya kare sallah bai san abin da ya faɗa cikin ruku'i ba kai wani ma har surar da ya aza bayan fatiha bai sani ba ita ma fatihar bai san da ya karance ta ba maza maza ya kare ya ji ya kama kasuwancinsa maza maza ya kare ya kama harkokinsa na duniya to wannan yana nuna mana ya kamata mu gyara domin lokacin da kana kusa ga ubangijinka lokacin ya kamata don ba ubangijinka ba yanzu da a ce gwamnan jihar ku ne ko sarkin garinku ne ko shugaban ƙasa ne ko ni babban mutum ne ko ma babanka ne ya kamata ka zauna gabansa ba tare da kuma kana yi masa ladabi da girmamawa ba ya kamata ka zauna yana magana da kai kai kuma baka ma lura da shi ba baka ma damu da shi ba to wannan shine ya kamata mu lura Allah mahalicin mu ne kuma shi ya azamuna wannan ibada kuma don shi muke ibada kuma shi ke ibada lada kuma lokacin da kake ibada yana na yana kallon ka ya kamata ka san yadda zaka yi fa iza fa'alta zalika annabi yake ce ma bawan Allah na idan kai haka faqat tammat salatuka sallarka ta cika wa in an qasta minhu shay'an yake masa amma idan ka rage wani abu cikin wannan sallar bisa ga wannan koyarwar da karantarwa da ni karantar da kai an qasta min salatika to ka rage sallar sallarka ka sani gurgudun yadda sallaka ta zama kusa da sallar manzo Allah da koyi da manzo Allah da dukkan abubuwa to gurgudun yadda kuma sallar za ta zama cikakka ne gurgudo da sai zama nesa nesa da sallar manzo Allah gurgudo ragowarta. wani lokaci ka fita da rabi wani lokaci ka fita da kashi ɗaya bisa uku wani lokaci ka fita da kashi ɗaya bisa shida wani lokaci ka fita da kashi ɗaya bisa goma wani lokaci ma sai ka fita da babu ma sallar gaba ɗaya Allah ka kare mu wa kana yarfau yadayhi ayyan kuma annabi wani lokaci yakan daga hannayensa kamar yadda muka yi bayani a can lokacin da zai yi wannan sujada ko lokacin da ya dago daga sujada ko lokacin da zai yi sujada ta biyu ko lokacin da zai dago sujada ta biyu wani lokaci yakan yi kabbara a wannan lokacin a wannan lokacin yakan daga hannuwansa a lokacin da zai ke wannan kabara ya Allah ka ba mu ikon koyi da manzon Allah da kuma irin sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karbi ibadodi mu gaba daya ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka taimake mu ka taimake kasar mu ka kawo mana kwanciyar hankali a wannan yankin namu ka kawo mana kwanciyar hankali a jihar Sokoto ka taimake shi gabanin mu ka taimake wanda ke taimakon addinin Allah zahiran wa batinan ka taimake al'umma mu gaba daya ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka taimake. alhaji alu magataka da wa mako wanda shine ke da wannan gidan rediyo Allah ka bashi lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka zaunar da shi lafiya ka ƙara daga darajarsa ka bashi lafiya da shi da iyalansa da masoyansa da dukkan al'umman musulmai da dukkan sukutawa gaba daya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk